Hausawa Top TV tashar al'umma. Jinin talaka ya zama kayan kamfen a ƙasar nan. Don me lokacin da zaɓe ya kusa sai kashe-kashe karu. Tofa wata sabuwa an sauke Shag Nura Khalid daga limancin da yake gabatarwa a masallacin Abuja. akan wata hudu ba dai ya fito ya gaya gwamnati gaskiya akan abin da yake faruwa a ƙasar nan inda a yanzu za ku ji mu ɗauke da labarin yadda aka yi aka cire shi sannan kuma za ku ji hudubar tasa wato wadda ya yi wadda ta sa aka sauke shi daga limancin da yake a masallacin abujan za ku ji mu ɗauke da hudubar ku ji da kunnen ku abin da ya faɗa kuma dukkan abin da ya faɗa gaskiya ce kawai dai mun sani cewa a yanzu ba a san gaskiya ga cikakken rahoton da muke ɗauke da shi kafin mu kawo muku wato muryar shek nuru khalid hudubar da ya yi bari mu karanta muku dalilin da ya sa wai aka ce an sauke shin kwamitin masallacin afo ya dakatar da nur khalid daga limanci kwamitin kula da masallacin rukunin gidajen 'yan majalisu da ke unguwar afo a abuja ya dakatar da babban limamin masallacin Sheikh nur Khalid kan wato kudubarsa a ranar Juma'an nan da ya yi. Sheikh nur Khalid a cikin hudubar tasa wato ta ranar Juma'a ɗaya ga watan Afrilu ya caccaki gwamnati kan kasa wato magance matsalar tsaro da kuma yawaita kashe-kashe a Najeriya. A cikin hudubar, malamin ya faɗi matakin da ya kamata talakawa su ɗauka idan har gwamnati ta wato ta bari aka ci gaba da wato kashe-kashe wato na mutane a cikin ƙasar nan inda ya ce kar su fito zaɓe. Sharaɗin talakan na Najeriya ya zama guda ɗaya kawai Ku hana kashe mu, mu fito zaɓe. Ku bari a kashe mu, ba za mu fito zaɓe ba. Tunda ku ba abin da kuka sani sai zaɓe, in ji Sheikh Khalid a ta tasa. a cikin wani sako da shugaban kwamitin masallacin sanata sa'idu muhammad dan sadau ya aika wa bbc ya ce sun dakatar da malamin daga yin limancin saboda hudubar malamin da kwamitin ya kira ta wato tunzura jama'a ne sanarwar ta ce ina mai sanar da kai cewa an dakatar da kai daga limanci a masallacin 'yan majalisar da ke wato shiyar afo abuja daga yau biyu ga watan hudu na 2000 wato na shekara 2022 har zuwa wani lokaci an ɗauki wannan matakin ne saboda hudubar juma'a ta tunzura muta ta tunzurawa a ranar juma'a ɗaya ga watan hudu na shekara 2022 inda ka ba mutane shawarar kada su yi zaɓe a shekara 2023 har sai 'yan siyasa sun amsa wato wasu tambayoyi. Sanarwar ta ƙara da cewa ya kamata a ce ka ba su shawara su fito zaɓe don kawar da waɗanda suka saɓa wa Allah da masu zaɓe da kuma ƙasa. Kwamitin ya ce huɗubar Sheikh Nura Khalid ta saɓa wa addinin Islama kuma a cikin sanarwar kwamitin ya naɗa sabbin limamai wato na masallacin inda malam muhammad zai yi tafsiri yayin da kuma malam abdullahi zai jagoranci juma'a babu wani watari daga shek nuru khalid game da wato matakin da kwamitin ya ɗauka na dakatar da shi kuma jaridar bbc ta yi ƙoƙarin tuntuɓar malamin shek nuru khalid amma wayarsa a kashe shek nuru khalid ya sha caccakar gwamnati kan wato taɓarɓarewar tsaro a najeriya kuma hudubarsa na zuwa ne bayan harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin ƙasa a ranar litinin inda aka kashe mutum takwas tare da sace mutane da dama a cikin huɗubar malamin ya ambaci wato wani da ke cewa harkar wato tsaro ta zama kasuwanci a najeriya jinin talaka ya zama kayan wato kamfen a ƙasar nan sai zaɓe ya kusanto wato ake kashe-kashe a cikin ƙasar nan da farko da yanzu ga hudubar da Sheikh Nuri Khalid din yayi kuji da kunnan ku wadda ita ce ta sanya wato aka sauke shi daga limancin masallacin da ke Afo a Abuja harkar tsaro a Najeriya zubawa akan tsaro a ƙasar nan ya ce gaskiyar magana shine harkar tsaro a Najeriya ta zama kasuwanci wasu suna ɗiban kuɗin ƙasa da sunan tsaro wannan shine gaskiyar abin da yake faruwa a ƙasar nan harkar tsaro ta zama mai kasuwanci ni kuma zan kara muku da cewa jinin talaka ya zama kayan kamfen a kasar nan don mai lokacin da zaɓe ya kusa sai kashe-kashe ya karu to kamata ya yi talakan najeriya ya gaya wa 'yan siyasa ko dai ku hana kashe mu ko kuma mu yin zaɓe sharadinmu kenan ko ku hana kashe mu ko kuma mu ke yin zaɓe wannan shine sharadinmu idan ba ku sa an daina kashe mutane nan da ranar zaɓe ba to mu kuma ranar zaɓe ba za mu fito ba domin ranmu ya fi wata demokuraɗiyya duk duniya demokuraɗiyya kare ran ɗan adam ya kamata ta dinga yi ba sawa ta dinga kashe mutane a banza a wofi ba wai a je hanyar jirgin kasa a sanya mata bom kuma a biyo da harbe-harbe kuma wai a shiga cikin first class a ce wannan kainewa ne zo wato ma 'yan ta'addan sun fi jami'an tsaron najeriya hanyar samun labarin intelligence sun fi su sharing din intelligence sun fi su managing din intelligence har sun kai ga za su iya zuwa su kai farmaki ina intelligence din mu suke wani ma ji zargin da ake yi shine a cikinsu akwai masu basu kayan aiki ko labari saboda haka lokaci yayi da za a gaya wa hukuma sharaɗin talakan najeriya ya zama guda ɗaya kawai ku hana kashe mu mu fito zaɓe ku bari a kashe mu ba za mu yi zaɓe ba tunda ku ba abin da kuka sani sai zaɓe to mu kuma sai mu gaya muku yaren zaɓe ɗin ba dai sai mun je mun ko ba gudun za ka yi sai mun zo mun jero a layi sannan tukun kai ka ce ah, an jefa ƙuri'a dubu ɗaya kuma ka ci dubu uku ko ba ka ke zaben ba ne a kirga ko a layi a ce kuri'ar da aka jefa kwata-kwata guda dubu ɗaya ce a dubu ɗayan ma guda bakwai ta lalace amma shi kuma malar rigimau yanzu abin da ya ci a wannan maza mazaba shine kuri'a dubu bakwai haka fa ake mana a ƙasar nan duk mun haƙura hanya ba kyau mun haƙura talauci mun haƙura tsadar rayuwa mun haƙura ƙarya mun haƙura kwashe kuɗin ƙasa mun haƙura to ku banmu mu zauna da ranmu kuma ba zai yiwu ba saboda me haka wannan shi ne ka'ida kuma ka'idar ita ce mu gane cewa ɗan adam tun da ya zo duniya abin da ya sani addu'a saboda da zai zo duniyar matsala ce ta kawo shi wace irin matsala matsalar da ta kawo shi shine shaidan ya yaudari kakanmu adamu shaidan ya yi mai ya yaudari kakanmu adamu to ka gyara mana malam ka zo ka ci a lokacin annabi adam yana cikin aljanna shaidan ya zo ya yaudarar da shi ka da shaidan ya yaudari annabi adamu wama kara mutu da mulki da shi aka yaudari dan adam shi yasa mulki bala'i ne idan mutane suka damu da shi fiye da kima ya zama musu bala'i kuma abin da aka cusa mana a zuciyarmu kenan mu 'yan arewa kawai ana magana ai yanzu wallahi in kuka bari suka yi mulkin nan shi kenan daman dan abin da ya rage a hannunku kenan mulki wai kaji a hannunku dan Allah ka duba hannunka dan Allah akwai mulki a ciki tsakani da Allah ka duba hannunka kai da kake ake magana ake yaudaranka wai mulki a hannunku to duba hannunka akwai mulki a ciki ne kyakkyawan naira ma akwai a hannunka ne to ta yaya aka yi kuma mulki yake hannunka a hannunsu dai sai a ce muku in ba mulkin nan shi kenan to yanzu dan Allah wannan tsiyar da ake mana akwai gaba da ita ne akwai gaba da wannan tsiyar da ake mana hanya daga nan zuwa kaduna ta gagare mu mota ake shiga da motar eh, ta gagara an koma jirgi yanzu jirgin ma a je a sa masa bom a kashe mutane a ɗebi wasu a kai su daji mutanen da suke daji 'yan najeriya da suke daji a hannun 'yan ta'adda allah kaɗai ya san adadinsu 'yan ta'addan nan suna cin karansu ba babbaka yadda ka san wata ƙasa ce mai zaman kanta 'yan ta'addan nan haka suke kuma ka lura da wani abu guda idan fa an kashe mutanen kwakwaran wanda zai je ya ce musu ma ya wayanda aka kashe din dan masu rai din da basu mutu ba ya je ya ce ya jiki Allah ya sai an yi sa'a mun yi sa'a ma wannan karan wai an tura mana mataimakin shugaban kasa ya je Kaduna ya musu jaje ko ba haka bane shi shugaban kasan ya wuce ya je kaduna ya musu jaje ku je ku duba tarihi so nawa ya je kaduna campaign ko bai je kaduna campaign ba lokacin yana neman ƙuri'a bai je wajen yan kaduna ba amma jirgi bom ya tashi a hanyar kaduna ba zai iya zuwa kaduna ba sai ya zauna ya ce wai eh, ya yi allah wadda to ai komai lalacewar mutum a najeriya zai yi allah wadda dan ta'addan ne kawai ba zai yi allah wadai ba gwamnati muke so ka yi ka yi gwamnati ba ka yi Allah dai ba ka sa duk inda yan ta'addan nan suka shiga a je a tono su duk inda suke samun kayan aiki a datse duk wanda yake ɗaure musu gindi a kama shi a hukunta shi ƙarfi ne gwamnati ya yan uwa ba a kamar na masu magana suka ce ba a bori da sanyin jiki Daka ba a gwamnati da lallabawa gwamnati kamawa take ta murna ta karya ta murna ta kashe haka muke so abin da muke so a ƙasar nan kenan duk wanda zai hana talaka zaman lafiya a nuna masa ƙarfin gwamnati a wulakanta shi don talakan najeriya ya zauna lafiya halakar najeriya ya sayi zaman lafiya har da kudin aljihun shi in ba ku sani ba an yi wani kati da ya dinga kankarewa yana turawa don ya zauna lafiya ko jari ya saya ne hannun jari ya saya ne a kamfanin waya kudin me ka tura ko baka tura ba ne to ai kai ne ma matsalar ka tura wa ba ka je ka tura wa wani wani <laughs> Allah ya samu gama lafiya saboda haka da aka yaudari annabi adam ya fito daga aljanna sai ya gane cewa fa Allah ya yi fushi da shi don haka ya samu matsala ya samu matsala Allah ya yi fushi da shi ya rikice zai tafi sai ya ji murya na cewa kai adam ina za ka shi da ya tsorata ne ya yi wa Allah laifi da haka zai gudu sai Allah ya kira shi ina zaka sai Allah ya karantar da shi kalmomin da zai faɗa ya zauna lafiya shine fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fata ba alaihi menene kalimat din shi ne idan ana a cikin sura ta ishirin ba ita ce ɗaha ba ku tambaya laran momi قالا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين sai suka dinga cewa ya Allah mun cuci kanmu maganin bala'i kenan in bala'i ya zo ka ce me rabbana zalamna anfusana Allah mun cuci kanmu ba wani ne ya cuce mu ba wallahi ba wanda ya cuci 'yan Najeriya 'yan Najeriya mu muka cuci kanmu ko kuma ka takaita ka ce ba wanda ya cuci 'yan arewa mu muka cuci kanmu muka ƙi yin abin da ya kamata muka lalata zamantakewa tsakanin dattawa da kanana aka zo aka koya mana cewa ai duk arewa ba da tijo ko ka manta lokacin da kuke faɗa ka manta an faɗa ko ba faɗa ba to ni tun lokacin na ce ni ban yadda ba babana da ne ko ba haka ba ai dole akwai dattijo dole kuma yanzu wayannan dattawan muke nema yanzu dattawan arewa ku yi haƙuri amma ku dawo ku yi abin da ya dace ku dawo ku yi abin da ya dace abin da ya dace kuwa shi ne. kowane ne zai zo ya yi mulki a ƙasar nan to ku gaya masa mu fa muna da bukata kowane ne zai yi mulki a ƙasar nan to ku gaya masa cewa muna da bukata ba mu da muka gan mu mun zo gabanka ko ka zo wajenmu neman ƙuri'ar jama'anmu ba al'umman muna da bukata kai dan arewa talakan arewa me bukatar ka kaji wani ya faɗi babba zaman lafiya ya fi zama shugaban ƙasa da ne ake cewa ya fi zama ɗan sarki yanzu an canja zaman lafiya ya fi zama shugaban ƙasa ku zauna lafiya ko shaidan ne yake mulki ba a kashe ku ya face wai kun samo wani sahabin karya ana kashe ku yana dariya ku tsaya ku gaya wa kanku gaskiya bayan zaman lafiya me kake bukata kai dan arewa ban ji ba abinci kaji gaskiya abinci ba dalar karya ba fa abinci a kasuwa ka je kasuwa ka sai abinci da farashi mai sauki abin da kake nema kenan bayan shi ilimi yan uwa duk wanda ba zai ce zai ba ku ilimi ma'anar ilimi kuma shine makarantunmu su zama suna aiki amma bini-bini a rufe mana makarantu a je yajin aiki 'ya'yanmu suna zaune kaga wancan ɗana ne na masa registration da kyar ba shi kaɗai ya shiga jami'a ba bana da za su da admission ɗin ma sai da haka aka samu na gama registration aka ce ya zauna wai ana yajin aiki na ce to ɗauke mara kai ta ɗaukan hoto ba shi ke nan ba inda na yi karatu kai ma ka je ka yi irin shi kai ma ka shiga kyamarar ba zai yiwu a ce 'ya'yanmu suna zaune a gida kuma naku suna can a ukraine ne an dawo da na ukraine bom ya koro su amma eh, wasu suna can a amerika wasu na ingila wasu na faransa wasu na germany wasu na dubai wasu na kai har ma an fara yin digiri dan kwatano a najeriya ‘ya'yanmu kuma suna zaune a gida kuma kuna zaune kuna cewa wai kuna wakiltan talaka ba ku san mu ba sai ranar da za ku ce mu yi layi ku kirga mu mu shanu ne da za a ce mu yi layi a kirga mu duk shekara hudu mutane ne mu to ku nuna mana mu mutane ne ku tsare mana rayukanmu to bayan wannan dattawa ku gaya musu dan arewa bayan ilimi yana son mutunci yana son ya zama mai mutunci kar ya je zai shiga wani waje a ce bafulatani ya tsorata ko ba haka ake zaune ba yanzu yanzu duk inda ka shiga da an ce ma bafulatani me ya faru kenan daraja ka aka yi ko wulakanta ka aka yi to kada ko tun daga lokacin shehu usmanu bafulatani mai daraja ne ko ba mai daraja ba waye lalata darajar bafulatani kuna ina aka bar ba fulatanin nan babu ilimi kuna ina aka bar ba fulatanin nan technology kimiyyar da za ta sa a yi kiwo a wuri kankani a samu sha nama da yawa da nono da madara da yawa ba ta zo hannun shi ba ak-47 ta zo hannun shi ka je ka kalli average ba fulatanin daji ka tambaya dan Allah in ba zalunci ba me ya kai bindigar ma wajen shi tuku mu ɗauka ba fulanin ne suke yin wannan banna to shikenan ta ina suka samu bindigogin saboda haka ɗan arewa yana son shugaban da zai samar masa da mutunci ba shi shugaban ya yi mutunci mu kuma mu ba a'a mu yi mutunci gaba ɗaya da mu da shi ɗan arewa yana so a rage masa talaucin da zai sa 'ya'yan shi maza ‘ya'yansa ƙanana su je suna bara mata su je suna bara tsofaffi su je suna bara ka duba yadda mabarata a wannan lokacin ƙaruwa suka yi ne ko raguwa suka yi suka yi ina kuke dattawan najeriya dattawan arewa ina kuke wannan abu yake faruwa da mu abin da muke so ku gaya wa duk wanda zai zo neman kuri'ar mu nan gaba kenan idan ba ku gaya mana wannan ba za mu yadda mu sake komawa da wancan zance a ce babu dattijo a arewa mu mun san akwai ku dattawa muna girmama ku muna kaunar ku muna ganin darajar ku amma wallahi idan ba za ku iya cire mana kitse a wuta ba to ba ku da amfani 'yan mu na arewa wallahi idan ba za ku iya cire mana kitse a wuta ba wallahi ba ku da amfani ku kuma talakawa aikinku shine ku waye kuma ku yi addu'a lokaci ne na addu'a azumi kun ga annabi adamu da ya samu matsala me yayi addu'a amma me yace rabbana zalamna anfusana ina neman mai imanin da ya yadda cewa yana son Allah ya ba mu mafita ya ce rabbana zalamna anfusana rabbana zalamna anfusana fa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah ka yafe mana Allah ka ba mu mafita tunda alkur'ani ya ce idan bayinka sun tambaye ni to ni a kusa nake haka alkur'ani ya ce ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roƙe ni ana maganan azumi aka kawo wannan magana yan uwa in ka duba surar bakara aya ta shida ita ta faɗi wannan cewa idan bayina sun roƙe sun tambaye ka ka ce a kusa nake ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roƙe ni kuma ba a yi wannan magana ba sai bayan da Allah ya ce shaharu ramadana zai unzila fihil qur'an watan ramadana da aka saukar da alqur'ani ana cikin maganar ba kaucewa aka yi ba a don a nuna muku manufar azumi fa ita ce ka yi addu'a. Kamar yadda kuka ji wannan ita ce hudubar da Sheikh Nuri Khalid din yayi wadda ta jawo aka sauke shi daga wato limancin masallacin 'yan majalisu da ke Abuja. Babu shakka kuma kamar yadda kuka ji dukkan abin da ya faɗa babu shakka gaskiya ne a ciki. Dama dukkan abin da ke faruwa talaka shi zai ɗaukar wa kansa mataki. Matukar wato za zo ana kashe ka kuma ana ma abin da bai dace ba. shin me ya kai kama ka fita zaɓe amma sai suka ga abin wai ya tunzara jama'a ne kuma wannan mataki kana gani kasancewar gwamnati ce ta ɗauka ba wai kwamitin masallaci ba domin kwamitin masallacin dole sai dai a saka shi haka babu shakka kamar yadda kuka sani dai kwamitin masallacin matun da masallacin 'yan majalisu ne komai na iya faruwa a yanzu wato ran talaka kamar yadda shek Nuru Khalid ya faɗa babu shakka ya zama abin kamfen a ƙasar nan sai zaɓi ya zo za ka tarar ana ta aiwatar da irin waɗannan abubuwa ya Allah muna roƙonka Allah kai muna maganin dukkan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan dukkan wasu masu cin zalin talaka da addaba su wato wajen ƙuntatawa rayuwarsu Allah kai mana maganin su idan masu shirya ne kuma Allah ka shirye su babu shakka inda har za a samu malamai irin su Sheikh Nuru Khalid to babu shakka talaka zai ringa rage a cikin zuciyarsa kuma hanya ce mafita domin kuwa idan har wato malamai za su cire tsoro da son zuciya da kwaɗayi a cikin ransu su fito su ringa abin magana abin da ya dace da talaka to babu shakka dukkan wasu abubuwa za su ragu amma yanzu idan aka ce malamai da yan jaridu da sauransu ba za su fito su ringa irin wannan abu ba na faɗar gaskiya to fa dole za a ci gaba da tafiya a haka Allah waɗanda suke neman saka ƙasar nan ko suka saka ƙasar nan a cikin wahala Allah kai mana maganinsa, amin